قولي أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي نعم أعوذ da muka yi wahayi me ake nufi da kalmar wahayi a nan wajen kalmar wahayi a cikin alkur'ani tana zuwa da ma'anoni da yawa wani lokaci takan zuwa da ma'ana ta ilhani baiwa kamar yadda alhassan albasari yake fada ya ce ai alhamahullahu alhamahullahu allah ya yi musu baiwa al'imamu suddi yake cewa ƙazafa fi ƙulubihim zalika allah ya wurga haka ɗin a cikin zukatansu kalmar auha wa'ayi takan zuwa da ma'ana umarni allah maɗaukakin sarki yana faɗa cikin suratun nahli wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا كلمة الله مدوكتين سركيتي وأوحى ربك إلى النحل sai Allah wasu malamai suka ce abinda ake nufi a nan wajen ilhami wasu kuma suka ce a'a ana nufin umarni ne ta da ma'ana na umarni lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa wa auhayna ila ummi Musa an arzuihi muka yi umarni muka yi wahayi muka yi ilhami zuwa ga ummi Musa mahaifiyar annabi Musa an arzuihi kalmar wahayi a nan wajen ana yana ɗaukar ma'ana ta ilhami ko kuma ma'ana ta umarni dan haka wa in auhaytu lil alhawariyina da tana a lokacin da nayi wahayi nayi ilhami zuwa ga al alhawariyun sune zababbun mutane kamar al-ansar mataimaka an aminu bi kan su imani da ni bi rasuli sannan su imani da manzona qalu sai suka ce amanna mun yi imani washhad bi annana muslimun kuma mun shaida tabbas mu musulmai ne wannan akan annabi isa kenan Allah madaukakin sarki yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa katina lokacin da haka ta faru lokacin da muka yi wahayi muka yi ilhami muka yi baiwa sai ya zamanto shiriya da Allah maɗaukakin sarki zai ba wa mutum ta yabi manzo yabi gaskiya baiwa ce ilhami ne baiwa ce ba kowa Allah yake datar da shi idan an ce masa Allah ya ce manzan Allah ya ce ya hau ya ɗauka ya karɓa ba wani sai ya ja an ce masa Allah ya ce sai ya tsaya yana cewa babana ya ce ko kuma malami na iya ce kaza da zaran an ce maka Allah ya ce magana ta wuce shi ya saka abdullahi ibn Umar wata rana yana cikin karatu sai ya kawo wani hadisi yake cewa la tumna'u ima Allah masajid Allah kar ku yadda ku hana mata su tafi masallaci in matarka ka tace za ta je yau sallar magariba ko sallar isha ko sallar asuba ita a masallaci za ta rinka yi abin da ya fi shi ne su yi sallarsu a cikin gida amma sai ta ce ita a masallaci za ta yi annabi ya ce karku hana su abdullahi ibn umar ya zo ya tara ya tara almajiransa yana karantar da su wannan hadisin ɗansa sai ya ce wallahi la mukan sai mun hana su dan lokaci ya canza yanzu lokaci ba irin wancan lokacin bane lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin sahabbai ai zamani ya canza ba zamani dai bane wanda suke tare da shi suka ce sai ya zage shi zagin da ba a baji ji ya irin wannan zagin ba don haka da zaran an ce manzan Allah ya ce Allah ya ce ilhami ne baiwa ce alkhairi ne babba mutum ya ji wannan abin ya da shi ya karbe su hannu biyu kuma wannan ita ce ala kuma wannan shi ne imani innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wahdahu idza dhukira Allah wa idza tuliyat imana idan aka karanta musu ayoyin Allah sai ayoyin Allah ya kara musu imani suwa ne muminai wanda suka yi imani na Allah idan haka ka tuna lokacin da muka yi wahayi zuwa ga zaɓaɓɓun mutanen annabi isa cewa su yi imani da Allah su yi imani da mazan Allah sai suka ce mun yi imani kuma mun tabbatar cewa mu musulmai ne kalmar da Allah maɗaukakin sarki ya ce washhad bi annana muslimun mun shaida cewa mu musulmai ne kenan har annabawa da suka gabata idan mutum ya bi addinin annabi me ake ce masa musulmi ake ce masa musulmi ake ce masa ka duba magana akan su annabi yaqub da su annabi ibrahim da sauransu inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa a ah, أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ba kwanan ne a lokacin da mutuwa ta zo wa annabi yaqub iz qala li banihi lokacin da yake cewa yaransa da mutuwa ta zo masa sai ya tara yaransa sai yake ce musu ma ta'buduna min ba'di bayan na mutuwa za ku ci gaba da bautawa sai suka ce na'budu ilahaka za mu bautawa wa ilahaka ubangijinka allanka wa ilaha aba'ika za mu bauta wa allan iyayenka wanda allanka da allan iyayenka abu guda ɗaya ne ibrahima su ne annabi ibrahim don annabi ya'ub ɗa ne ga annabi ishaq annabi ishaq kuma ɗa ne ga annabi wa ga annabi ibrahim ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida dukkan su gabaki daya Allah ne guda daya wa nahnu lahu muslimun mu musulmai ne zamu masu mi kauya ne zuwa gare shi kenan waɗannan annabi Ibrahim annabi ah, Isma'il annabi Ishaq annabi Yaqub gabaki daya su wannan addini suka yi addinin musulunci suka yi addinin musulunci suka yi hakanan idan muka duba shi kansa da ya tashi wasiya yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la na illa wa antum muslimun kar ku mutu har sai kuna kuna matsayin musulmai fir'auna da kansa a lokacin da ya gaba ɗakutancinsa da jabberancinsa da ya zo zai musulun da ya zo zai karɓi addinin annabi musa mai ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atba'ahu fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu al-gharq qala amantu billadhi amanat bihi banu isra'ila sai yace me wa ana minal ne ni na shiga cikin kungiyar musulunci duk waɗannan menene duk waɗannan musulmai ne duk annaba wannan musulmai ne haka annabi yusuf tunda annabi yaqub ƴaƴansa daga cikin ƴaƴansa akwai annabi yusuf kenan da ya tara su ya tara musu wasiya sai ya ce musu su zauna a cikin musulunci kenan duk wani annabi idan ya zo musulunci yake yi sunan addinin da yake shine al-islam musulunci shi ya saka Allah madaukakin sarki ya yace akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa man yabtadi da al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wa man yabtadi da al-islam dinan duk wanda ya kage ya zo ya zo ya bi wani addini daban wanda ba na musulunci ba wa man da zairar islami dinan falan yi kubala minu ya zo da wani addini ba islam ba ba musulunci ba to allah ba zai karba ba misali kana addini ba addinin musulunci ba amma sai zama to kana sallah kana zarka kana kyautatawa kana aikin hajji amma ba musulunci kake ba Allah ba zai karba addinin Allah ba zai karba duk wannan abin da kake ba sai ranar da ka shigo ka ce ka shiga addinin musulunci sannan Allah zai fara karban aikinka falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina na yarda muku addinin musulunci a matsayin shine addini kenan duk wani annabi da ya zo addinin da yake yi sunansa al'islam musulunci duk addinin da kace za ka bi a duniya idan ba musulunci ba ne to ba addinin ba shi kuma wanda musulunci menene shi bayani akan ne shi musulunci bayani ne mai faɗin kware da musulunci wanda ke bukatar goma karatu na musamman domin mai bayani akan musulunci addinin musulunci wani addini ne da ke da tsari da dokoki ya kafa sharɗa da rukunai wanda dole in ka ce ka yadda ka bi su daga cikin rukunansa kowa ya san shahadar Allah shi illallah shaidawa ba a bauta da gaskiya bisa tantanta sai Allah a lokacin da ka kace la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah shin kawai a fatar ba ita shi kenan ta wuce ba a kwazar ba magana ba ce kawai da za ta zama a fatar masu kawai ka faɗa ka wuce a'a abu ne da ya shafi shi ma kansa la'ila illallah yana da rukunai guda nawa guda biyu annabi wal isbat korewa da tabbatarwa la'ila babu abun bauta illallah sai Allah yanzu kenan ba za ka bauta kowa ba sai Allah sai ka koma abinda kullum kake karantawa a cikin sallah na abu kai ɗaya muke bautawa wa na nasta'in kai ɗaya muke neman taimako a wajen ka sai ya zama bautar ka wa za ka yi wa Allah neman taimakon ka wa za ka yi wa Allah shi kaɗai. idan yanzu ka je ka nemi wani abu a wajen wani sai ya hana ka ba za ka da haushinsa ba ba za ka kyamace shi ba saboda me saboda shi ma ba yin bane in Allah ya ga damin ya ba ko ya ki ko ya ce ba zai baka ba sai ya baka in kuma shi ya hana ku sai Allah ya fito maka da wata hanyar da man ka samu washhad bi anna musulmun la haɗin illallah sannan kalmar la haɗin illallah ita ce kalmar da annabi musa ya ce allah ka bani wata kalma da zan rinka ambatanka da ita sai allah ya ce ka je kaka yi ta cewa la'ilaha illallah sai annabi musa ya ce wannan kalmar aita kowa ce kowa yana faɗanta don haka ni a bani wata ta musamman a bani wata ta musamman wacce ni kadai da rika abin nan sai Allah ya tashi gaya masa mahimmancin la ilaha illallah sai yake cewa la ilaha illallah da za a kora ta a hannun dama a ɗauki duniya gaba ɗaya da abin da yake cikin ta in ban da Allah a ɗora shi a hannun dama ma'ana la'ilaha illallah a gefe guda duk duniya da abin da ke cikinta gabaki ɗaya banda Allah a ɗora su a hannun dama sama da kasai da abin da ke cikinsu gaba ɗaya suna gefe ɗaya ita la'ilaha illallah tana gefe ɗaya sai tarin jaye su Allah ya baka wannan me kake nema sai ka zai kana nema a wurin wani sannan ita la'ilaha illallah tana da sharuɗa daga cikin sharaɗinta akwai al'ilmu ilimi idan kana musulmi dole sai ka nemi ilimi ba a musulunci da rashin ilimi duk abin da za ka yi sai ka nemi ilimin yaya ake yi da sauran sharuɗan da wani lokaci muka samu dama muka ware topic akan abin da ya shafi bayani akan la illallah za mu yi bayani akan su wasu halin anna muslimun mun shaida cewa tabbas mu musulmai ne daga ciki mun san akwai shahadatu anna muhammadin rasulullah idan yanzu mutum zai yi imani zai zai shaida akan babu abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah abu na gaba da yake bukata shine ya yadda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah ne idan baka yadda ba to baka da me ƙarya kake kai ba musulmi ba ne. sannan cikin shaidawa annabi muhammad ma'aikin allah ne dole ka yadda da cewa sahabbansa mutanen kirki ne ba mutanen banza ba ne tun da su ne wanda suka yi mu'amala da shi ya aure daga gidansu suka yi aure daga gidansa abubakar ne siddiq ya aure daga gidan annabi a annabi ya aure daga gidan abubakar annabi ya aure daga gidan umar عمر جاءه بالإذن علي بن أبي طالب Ali bin Abi Talib ya haifi yaro ya saka masa suna Abubakar ya haifi yaro ya saka masa suna Umar yanzu kuma sai ka zo ka ce waɗannan dubba mutanen kirki bane dan haka waɗancan mutanen alhawariyuna zaɓaɓɓun mutane falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون kamar yadda ya fara cikin suratul ali imran a lokacin da ya fuskanci ko ya ji ɗanɗano ko ya ga alamar akwai wani abu na kafirci tattare da su sai ya tambaye su man ansari ila Allah wa suwaye mafi kana zuwa ga Allah sai alhawariyuna waɗanne wanda aka yi musu wahayi ta su imani da Allah sai suka ce nahnu ansarullahi mu ne masu taimakawa Allah amanna billahi mun yi imani da Allah kenan da anan wajen aka ce an aminu bi wa bi rasuli قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون واتن آية تتكين سورة آل عمران إتما تقال من بياني أكنسون cewa hannu an tsarruwan أنصار na billah بالله وشهد بأن mun yi imani mun yadda don haka da sauran abubuwa da ya shafi rukunai na musulunci ko kuma na kalmar tauhidi wanda na musulunci wanda kowa daga cikinmu ya san a cikin hadisai wasu hali bi na musulmi bayan haka Allah madaukakin sarki sai ya cigaba da cewa إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن suka ce ya isa bin maryama ya kai isa dan maryama hal yastati'u rabbuka shin ka zai iya an yunzila alaina ma'idatan as sama ya saukar mana da kabaki daga sama qalat taqullaha sai yace musu ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minin idan har ku mu'minin in har imanin naku da gaske da gaske yana daga cikin gwagwarmaya da annabawa suka yi fama da shi tambayoyi wani lokaci akan yi musu tambayar abubuwan da ya fi karfinsu sai a zo a yi musu tambaya wani lokaci wanda ya wuce tunanin ɗan adam kamar yadda aka samu a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai su zo suna yi masa tambaya wasu tambayoyi waɗanda ka san wasu tambayoyin akwai isgilanci a ciki akwai isgilanci a ciki don haka saboda wannan isgilancin wasu allah maɗaukakin sarki sai ya amsa wasu kuma allah sai ya kyale su ya bar su saboda ya san ko da an yi ana yin wasu ɗin domin a nuna wa annabin ba ba wannan abin suke so ba kawai suna neman yar kuraci a nan wajen allah maɗaukakin sarki ya ce itkarar hawari yuna ka tuna a lokacin da hawariyawa zaɓaɓɓun mutanen nan suka ce ya isa bin maryama ya kai isa ɗan maryamu ka duba allah maɗaukakin sarki sai yake ta maimaitawa ya isa bin maryam duk lokacin da zai ambaci annabi isa sai ya ambata isa bin maryam isa bin maryama isa dan maryamu isa dan maryamu isa dan maryamu a daidai lokacin da yawanci ko da yawa daga cikin annabawan da aka ambace su a qur'ani ba a ce musu wani dan wane ba ba a ce musu wani dan wane ba amma annabi isa saboda akwai cece kuce a kansa mutanensa ƙarshe sun zo sun ɗauke su a matsayin allah shi ya saka allah in ya tashi domin ya cire wannan shubhar sai ya ce ya isa bin maryama إذ قال الله يا عيسى بن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم sai Allah ya ce ya Isa sai ya jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa hal yastati'u rabbuka shin ubinka zai yi ubangijinka ya saukar mana an yunazzil alaina ma'idatan minas sama ya saukar mana da ma'ida daga sama wannan shine tambayar da suka yi masa shin me ake nufi da ma'ida malamai suka tattauna kan me ake nufi da ma'ida suratul ma'ida me ake nufi da ma'ida wasu suka ce abin da ake nufi da ma'ida shine abinci mai daɗi wasu suka ce a'a abin da ake nufi da ma'ida shine kwanan abincin wasu suka ce a'a ba kwanan abincin ake nufi kadai kwanan abinci kadai ba zai iya ɗaukan sunan ma'ida ba Abin da ake nufi da ma'ida shi ne kwanan abinci farantin abinci wanda yake da gida-gida na me wanda yake da gida-gida da za a zuba nau'ika na abinci da yawa can a zuba miya can a zuba kala kaza can a zuba kala kaza amma kwano ɗaya ne akwashi ɗaya ne wannan shi ake nufi da ma'ida shi ne a hausa ake kira da mai kabaki ko ba haka bane don haka shin ubangiji ka zai iya saukar mana da kabaki daga sama hal yastati'u rabbuka nan wajen kira'a ce ta me ta jumhurin malamai al-imam ya karanta da hal tastati'u rabbaka ai hal tastati'u an tas'ala rabbaka shin zaka iya rokar mana ubangijinka zai yi ka rokar mana ubangijinka an yunzila alaina ma'idatan minas sama ya saukar mana da kabaki daga sama qala sai yace musu ittaqullaha sai annabi yace musu ku ji tsoron Allah annabi Isa ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minin idan dai har ku masu imani ne in har da gaske kun yi imani in har da gaske ku ne mataimakan da kuka ce za mu taimake ni sai suka ci gaba da cewa in na أن نأكل منها na قلوبنا an أن قد صدقتنا ƙotana. ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين النبي, موسى النبي إبراهيم دوبا ضد تيوان النبي الله كما زاببان الله كما خليل الله ya roƙi Allah yake cewa rabbi arni kaifa tuhil mauta ya ubangiji ka nuna min yanda kake tuhil mauta yaya kake rayar da matacce sai Allah ya ce masa awalam tu'min baka yi imani bane qala bala sai ya ce masa nayi imani na yadda da kai walakin kuma ina qalbi sai dai ina so na samu nutsuwar zuciya ne akan abin da nake kira a kai. don haka su ma'anan sai suka bayar da uzuri cewan ƙalu nuridu an min ha. muna so mu ci daga cikin wannan kabaki ɗin da zai saukar za ka saukar mana wata kuma inna ƙulubuna sannan zuciyarmu ta samu nutsuwa wa na'alama an qad sadaqtana mu ƙara yin imani da kai wa kuna alaiha min ash mu zama masu shaida a kanka yan baya idan suka zo su mu ba su sheda cewa tabbas lokaci kaza kabaki ya sauka daga sama kuma mun ci daga cikin wannan abincin wasu daga cikin malamai kan cewa a lokacin da a lokacin da haka ta faru an umarce su kan su yi mai yi azumi ne na kwana talatin da suka yi wannan azumin domin su kara samun abinci mai lafiya wanda zai gina musu jiki don haka sai suka roki wannan da haka sai ya ce musu ittakullah in kuntum uminin ku ji tsoron Allah inda ya ku mu'mine ne don haka sai suka ce nuridu an na'kula minha muna so mu ci daga cikin wannan abincin wa taqma inna qulubuna sannan mu samu nutsuwar zuciya wa na'lama an qad sadaqtana mu san tabbas aina zadu imanan bika wa ilman bi risalatika mu ƙara yin imani kun ƙiryawo da Allah a cikin ofis ƙiryawo da wayar cajin kwamfuta mu ƙara yadda da manzancinka da ka da shi wani kuna alaiha min shahidi sannan mu zamanto cikin masu bayar da shaida ga wanda za su zo daga baya mu gaya musu tabbas akwai lokaci kaza da aka zo aka yi ne aka bayar da abinci ya sauko kala kaza kuma mun ci wannan abincin ga yanayin abincin ga kalar abincin ayi wani shahadu anna kuma wasu malamai sun ce wa ana na aya min lai mu shaida cewa tabbas aya ce daga wajen Allah waɗannan dukansu menene tambayoyi ne da annabawan Allah ke yi wa annabawa wani lokaci sukan yi ne don ƴar kure wani lokaci kuma wani lokaci suka yi ne don ƙarƙure wani lokaci kuma suna yi ne ba don ƙarƙura ba domin su ƙara samun imani akan imaninsu bayan haka allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa daga sama takunu lana idan li awwalina wacce za ta zamanto idi ce idan aka ce idi shine duk abin da yake kaiwa ya komo shi yasa da zaran an gama azumi za a ce me akwai idi sallar idi saboda duk shekara tana maimaituwa to duk abin da ke maimaituwa ada ya'udu idan duk abin da ke maimaituwa duk lokaci bayan lokaci ana kiransa da idi takunu lana idan li awwalina wanda zai zamanto idi ne abin da ke maimaituwa ga na farkonmu wa akhirina sannan kuma da na mu wa ayatan minka sannan ya zamanto hakan aya ce mu'jiza ne ga garabadau daga gare ka warzuquna ya Allah muna roƙonka ka azurta mu wa anta khairur raziqin kai ne mafificin mai azurtawa a nan wajen da allah maɗaukakin sarki yake cewa allahumma shi ba wani yake cewa abinda ake nufi da allahumma ya ɗauko asali ne wannan mimun ɗin ta ƙarshe ya ce ya ta farko ita ce aka ɗauke ta aka mayar da ita ƙarshe sai aka ce allahumma a maimakon a yi ta cewa ya allahu ya allahu ya allahu ya allahu akwai nauyi a baki to don haka idan aka ce allahumma ya fi sauƙi a baki don haka allahumma ya allah ya allah rabbana ubangijinmu an zil alaina ma'ilatin min sama'i ka saukar mana da kabaki daga mai yanzu annabi isa ya ji da'awarsu kuma har ya nemi ya roƙi allah akan ya ji bukatunsu kuma har ya roƙi allah akan allah ya saukar musu da wannan abin ya roƙi allah allah ya saukar musu da wannan abin shin an saukar ko kuma ba a saukar ba آية gaba ita za ta yi mana bayani na قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإن maryam aya ta baya da annabi isa ya roki allah cewa allah ya saukar musu da wannan kabaki daga sama a nan kuma sai allah maɗaukakin sarki ya ce inni munazziluha alaikum ko kuma kafin mu je ga wannan al-imam as yake cewa aina tajidu zalika al-yawm alladhi nuzilat fihi eid wannan ranar da aka saukar da wannan kabaki din mu mayar da shi ya zamanto kamar idi nu'azzimuhu nahnu wa mun ba'dana da mu da waɗanda suke bayan mu ya zamanto muna girmama shi sufyan thauri yake cewa ya'ni yawman nusalli fi ya zamanto wata rana da zamu rinka fita muna sallah wa ayatan minka wani dalili ne wanda za ka danganta shi zuwa gare ka da ke nuni akan kudurarka sai Allah madaukakin sarki ya ce inni munazziluha alaikum ni zan saukar muku da wannan ni ne mai saukar da wannan da wannan kabaki din gare ku faman yakfur ba'd minkum amma duk wanda ya kafirce a bayan ku bayan na saukar da shi fa inni u'adhibuhu hakika ni zan azabtar da shi la u'adhibuhu ahadan min al'alamin irin azabar da ban taba yi wa kowace halitta a bayan ƙasa ba nan wajen malamai suka tattauna a nan wajen Allah maɗaukakin sarki ya ce shine mai saukarwa to shin Allah ya saukar musu da wannan kabaki din ko bai saukar musu ba wasu malamai suka ce bai saukar ba wasu kuma suka ce ya saukar me saka waɗanda suka ce ya saukar suka ce tunda ai annabi isa ya yi addu'a na farko kenan sannan na biyu allah ya ce inni munazziruha alaikum zan saukar muku kalmar zan saukar muku ba ta nuna cewa na saukar muku akwai bambanci tsakanin na saukar muku da kuma zan saukar muku don haka da wannan sai waɗancan wanda suka ce ba a saukar ba sai suka ce ba ya nuna cewa an saukar musu me dalilin ku wanda zai ƙara ƙarfafa cewa ba a saukar ba suka ce Allah ya ba da sharaɗi cewa zan saukar muku amma da sharaɗi faman turba a dominku ga sharaɗin nan idan na saukar duk wanda ya kafirce sai abin ya sako gashi na kuka zo kuka gansa amma sai wani ya yi kafirci a bayan wannan to zan yi masa azaba mai raɗaɗin azabar da ban taɓa yi kuwa cikin halitta ba daga lokacin da suka ga wannan sharaɗin za su iya cewa sun janye kar a saukar da shi za ta iya yiwuwa su ce a'a ba sa bukata daga wannan lokacin shi saka daga wannan malamai suka ce ayi shiru akan wannan tunda babu hadisi ingantacce wanda ya nuna cewa an saukar musu da wannan abin sannan kuma aya ba ta tabbatar da cewa an saukar musu da wannan abin ba maganar da ta taso ta taso ne asali da cewa sun roƙi Allah ya saukar musu da kabaki daga sama Allah kuma ya ce zai saukar annabi isa kuma ya yi addu'a ya ce allah ya saukar allah ya ce zai saukar amma da sharaɗin ba wanda zai kafirci idan ya saukar an saukar ba a saukar ba ya suka kaya a nan sai bayanin ya riga ya wuce wanda irin darasi za mu ɗauka babban darasi da za mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi ƙalubale da annabawa suka rinka samu tsakaninsu da mabiyansu tsakaninsu da mutanen da suke tare da su tsakaninsu da mutanen da suke da'awa annabu baya zuwa a dare ɗaya a ce ya samu magoya baya sun bisa shi kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara nawa yayi yana da awa yana wa'azi sannan ya samu magoya baya akwai annabin da ya zo ya karaci rayuwarsa ko mutum ɗaya bai bisa ba akwai annabin da mutum ɗaya ko biyu ne suka bisa akwai annabin da matarsa ma bata bisa ba ɗansa ma bai bisa ba ya karaci wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi ɗansa da matarsa ma duk ba su imani da shi ba don haka annabi isa yana cikin annabawan da ya samu magoya baya annabi nuhu ya yi shekara mun karanta a ƙur'ani ya yi shekara 950 hamsin yana wa'azi saƙo da lungu ya shiga can ya shiga can annabi yunusa ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya faɗakar ya karantar ya ilmantar ya shiga saƙo da lungu ya ce kai waɗannan ba za su taɓa imani ba ba ba za su taɓa imani ba don haka sai ya gudu ya yi tafiyarsa ya ce ya ma haƙura sai ya zama kuma wannan abin da ya yi shi ne ya yi wa Allah fi ya zo ya yi wa'azin ya yi wa'azin ya yi wa'azin ya yi wa'azin dare da rana yamma da maraice ya yi wa'azin ya yi wa'azin sun kisi imani da shi sai ya gudu ya je bakin ruwa ya zauna sai Allah ya aiko kifi ya kame shi da kifi ya kame shi kenan ya shiga ya shiga cikin wani halin kaka na kai yana tunanin zai samu sauki ashe ba sauki ashe hakan da ya yi saba Allah ya yi sai Allah ya kama shi ya damke me yake nuna mana ka saba wa Allah yana daga cikin dalilan da Allah zai jarrabe ka da bala'i haka wannan annabin Allah sai da yayi ta addu'a yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin yayi ta waɗannan addu'o'i don haka annabawan Allah sun sha maya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo 'yan tsirarin talakawa da suka bisa ƙarshe su ma aka hana su sakat a cikin gari suna tafiya ana jifansu suna tafiya ana gaya musu magana suna tafiya ana musu kaza ƙarshe suka yi hijira suka gudo suka samu dama suka yi hijira suka gudo ƙasar ethiopia a nan ne sarkin ethiopia ya karbe su shi ya saka a kullum muke daga hannu mu ce mu afirka an riga karban musulunci a afirka kafin a karba a asia kafin a karba a europe kafin a karba a ko'ina sai da aka karba musulunci a afirka sai da musulunci ya samu karbuwa a lokacin musulunci yana samun turnuku da wahala an ƙi karɓansa talakawa ne suke karɓa masu kuɗin da sarakunan sun ƙi karɓa a makka da madina amma yana shigowa afirka sarki na farko sarkin abasha ya karɓa sarkin ethiopia don haka wannan shine hali da yanayi da mutumin da yake kan gaskiya zai samu kuma idan kana kan gaskiya idan ka samu wannan yanayi da hali ba za ka ce kai bari kayi zuciya ma ba za ma ka ci gaba ba yau kayi gaskiya gobe kayi gaskiya jibi kayi gaskiya ka ce kai wallahi gaskiyan nan ma ba a ci da ita don haka kama daina a agayen da annabawa suka rinka abin nan sannan za ka iya tsayuwa akan gaskiyan sai ka ga kuma kullum al'amuran da suna jamaya jarrabawa ce Allah yake yi maka ya gano da gaske kake akan gaskiyan kake so ka tsaya ko kuma da wasa kake ga annabi isa ya zo ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi sai da ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi sannan sai suka ce a saukar musu da kaza daga sama sannan sai ya koma wajen allah ya ce allah ka saukar aiko don Allah ya kwantar masa da hankali ba ja sai Allah ya saukar masa da wannan abin a'a don ya jarraba shi ya nuna masa hanyar tana da turnuku hanyar tana da wahala don haka sai allah maɗaukakin sarki ya ce to za a saukar amma da sharaɗi idan aka saukar dole kowa ya yi imani duk wanda ya kafirce za a masa azaba mai raɗaɗi kai ne 'ya'yanka sai suka zo suka ce baba a kawo mana kaza ko baba a yi mana kaza sai ka ce na yadda zan kawo muku amma da sharaɗin ko na kawo ba zan ba wa kowa ba sai an yi ne kowa sai ya karanta min karatun da aka ɗora masa a makaranta kaga ko an kawo su a wajensu ba kawo ba ne tun da ba a miƙa musu ba ba a damƙa musu a hannunsu ba don haka yanzu an yi musu azaba kayi musu kayi wa yaranka azaba kenan ga abin nan suna gani amma ka sa musu sharaɗin sai sun yi karatu sai sun yi karatun makaranta duk wanda ya yi sai ka ɗauka kamar shi wanda bai yi ba kuma shi kenan don haka hanya da fi sauki da mutum zai zama ya samu yardar Allah shine ya bi Allah an rawaito hadithi cewa na nazalatul ma'idatu minas sama an saukar da wannan kabaki din daga sama alaiha hubzun wala amur akwai gurasa a ciki akwai kuma nama a ciki wa umiru ya yahunu wala faru ligali sai aka ce musu gashi nan amma kar ku yadda karku ku yadda ku ɓoye don gobe shi nan an saukar muku amma kar ku yadda ku ɓoye don gobe halin wa halin ɗan adam annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa lau annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr aw kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da a ce kuna dogaro ga Allah daidai gwargwadon da ya dace a ce mutum ya dace yayi yi dogaro ga Allah irin dogaran da tsuntsu yake yi tsuntsu yanzu zai fita da safe ba shi da abinci ga yaransa nan ya bar yara a gida zai fita da safe da safen zai je ya samo ya ba su su ci na yau kadai zai samu in ya samu na yau ba ruwan shi da na gobe goben sai goben sannan zai kara fita ya je ya nemo to da eh, kuna da tawakkali irin wannan da Allah kullum yana azurta ku ba an hana ka ka ɓoye ba ne amma kar ya ja ka ɓoyewarka ta ja ka ga kaje ka kana neman haramun kana zuwa kana ɓoyewa kada ƙoƙarin neman ka ka ɓoye ya ja ka karinka hankoran zalintar wasu don haka da aka yi haka da aka hana su su ɓoye fahanu wadda wa sai suka ɗauka suka ɓoye kuma suka ajiye wani daga baya sai aka mayar da su wa wahan aka mayar da su birrai da kuma alalu wannan hadisi ne da ammar ibn yasir ya rawaito sa wanda kuma hadisin yana da rauni bai da inganci zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi saka akwai kuma maganar Wahab ibn Munabba yake cewa anzalaha min as-sama'i ala bani Isra'ila Allah ya saukar da ita ga bani Isra'ila a take ne ayar da tabbatar mana cewa an saukar da wannan abun daga sama dan haka Allah kuke sarki sai yake cewa man yakfur ba'd minkum fa inni u'adhibuhu 'adaban la u'adhibuhu ahadan min al'alami zan yi masa azabar da ban taɓa yi wani a duniya ba wannan shine abin da ya kasance tsakanin annabi isa da mutanensa a kan wannan kabaki kamar yadda na bayani a baya cewa kabaki don watakila a hausar ma ta zame mana bakuwar kalma eh, kwano ne ko faranti ne kwano ne da ake zuba abinci yana da gida-gida da yawa yana da gida-gida da yawa a can za a zuba miya a can a zuba kaza a can a zuba nama a can a zuba kaza a can a zuba kaza wannan shi ake ce masa ma'ida kuma aka saka wa suna da suran surar da suratul ma'ida domin ya haska maka domin haka Allah maɗaukakin sarki ke yin hikimarsa da ya tashi sai ya yi suratul bakara domin ya nuna maka isa tarihi na saniya da ya faru tsakanin annabi musa da mutanensa sai ya yi suratu ali imrana domin ya nuna maka famulin ya nuna maka ya maka ishara ya maka nuni akan zai kawo maka isan famulin gidan imrana sai ya yi suratun nisa kaga wannan duk nuni ne akan wata kissa amma wani lokacin Allah kan saukar da sura sai ya saka mata suna kaza da zumar zai yi bayani akan wannan abin dalla dalla kamar yadda a wannan surar suratun ma'ida kissa ce ta a tsakanin annabi Musa da mutanensa akan wannan kayan daɗin da kayan tanduka lashe da kayan more rayuwa da suke so a saukar musu kabaki da suke nema a saukar musu da suke so a saukar musu minti ɗaya da suke so a saukar musu kaga wannan an yi nuni ne akan me an yi nuni ne akan wacce tunda muka fara suratul ma'ida daga farko ba a yi magana akan alma'ida ba sai yanzu don haka nunin da ake so a yi ana so a yi mana nuni ne akan watsan tarihin ko wannan abin da ya faru tsakanin annabi isa da mutanensa muna fatan allah kukin sarki ya samu dace fadda bismillah na na tambayar ita ce a mutanen da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce musu ana ce musu sahabbai su kuma waɗanda suke tare da wasu annabawa ana ce musu hawayyu da shin haka ne abinda nake so mu gane a nan wajen shine duka gabaki daya lafuza ne kalmomi ne da ake amfani da su a yaren rika especially yaren larabci yare ne mai yalwa wanda za ka iya samun kalmomi da yawa suna kuma nuni akan abu guda ɗaya, yana da wannan yalwar ba yaren da ya kai shi yalwa irin wannan alhawariyun idan muka duba wannan ayar da ayoyin da muka karanta na yau da ayar da take cikin suratul ma'a da take cikin suratul ali imran falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila allah suwa ne ne mate makana zuwa ga allah qala al hawariyuna sai al hawariyuna suka ce nahnu ansarullahi mu ne makana. mu ne masu taimaka maka zuwa ga Allah abinda ake cewa as-sahaba as-sahaba sahabbai ma'ana abokanai mutanen hulɗa abokanan hulɗa abokanan hulɗa a gefe guda annabi sallallahu alaihi wasallama generally yana da as-sahaba sahabbai abokanan hulɗa abokanan mu'amala me ake nufi da sahabbai idan aka ce sahabbai shine mutumin da ya sadu da annabi yayi imani da annabi ya kuma mutu akan imaninsa shine ake ce masa sahabi annabi yana da waɗanda ake ce masa al-ansar kuma duk ƙur'ani ya ambace su istilahi ne jos abin nan ne kalmomi ne al'ansar su ne mutanen da ya ta lokacin da ya taso daga makka ya shigo madina mai samu a madina wa taresa suka tarbe sa masu tarbar baƙi waɗannan su aka kirawo su da al'ansar mataimaka sannan kuma yana da almuhajirun wanda suka yi hijira da shi suka taso daga wasu gurare suka biyo sa garin madina kaga idan ka duba waɗannan duka istilahat ne kalmomi ne alhawariyun su ne zaɓaɓɓun mutane mutanen da suke makusantansa kamar sahabbansa a wancan lokacin annabi isa ana kiransu da alhawariyuna zaɓaɓɓun mutane sahabbansa a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi ana kiransu da as-sahaba sahabbai sauran annabawa idan ka duba za ka iya dubawa ka ga wasu annabawan su kuma ana kiransu da wani sunayen daban wasu kuma ana a ko ya zamanto sahaba din ko ya zama yuna din ko ya zama wani abu daban na sai na a yi imani da kuma suka su ba suna yi kamar yin kayan a kansa mm. don sun ce eh, suna tambaya ne zai yi ko ba zai yi ba mm. eh, sai na cewa kamar masa wannan mm. muka aya haka ne eh. haka ne shi annabi isa sahabbansa ne in faɗi da yaren da za mu iya ganewa da kyau su ne alhawariyun na ce alhawariyun idan aka ce alhawariyuna zababbun mutane zababbun mutane ko ai mutanen da kake tare da su ne mutanen da suke zama a gindinka ne ko kuma na faɗa da yaren da za mu fi ganewa kabals ɗinka <laughs> na'am na'am Mm. sun faɗi cewa don tsarin kusurci tsakanin da wani mm. akwai bambanci da wani hannun da ya ce shi ai daga baya ne duka suka yi bayani duka da shi annabin can din eh. arini kaifa tuhil mauta nuna min yadda kake raya matacce sai ya ce masa awalam tu'min baka yi imani ba ne ƙala bala sai ya ce ƙwarai na yi imani walakin inna qalbi ina so zuciya na ta kara in ƙara samun nutsuwa da kwanciyar hankali su kuma da suka tashi sai suka ce hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama idan ba dan larabci yare ne mai faɗi ta wani ɓangaren za ka iya ɗaukansa a matsayin challenging ne ta wani ɓangaren amma malamai suka ce kar ɗauke su a matsayin challenging ne ba wai suna challenging ga annabi isa ba ne hal ya stati'u rabbuka shin zai iya yiwa ubangijinka a wata kira'a hal ta stati'u rabbaka za ka iya roka mana ubangijinka hal yastati'u rabbuka an zina alaina ma'idatan mina sama shin ubangijinka zai yi ya saukar mana da suna neman alfarma ne ba wai suna abin nan ba ne to shi kansu annabi isan da yiwuwar bai fahimci ina suka dosa ba don haka ittaqullaha ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minin inda gaske kuna kun yi imani don haka sai suka fara yi masa bayani نريد أن نأكل منها wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna alayka min ash-shahidin sai suka yi bayani to daga nan sai me sai ya fahimce su dan akwai waɗanda suka ce challenging yake suke yi masa sun faɗa ne dan challenging shi yasa wasu malamai suka ce ba sun faɗa bane dan suna criticizing sa don suna so su nuna gajiyawarsa ba don haka suka fada ba sun fada ne don suna so su ƙara samun nutsuwa da kwanciyar hankali su ƙara kuma ganin ni'imar Allah maɗaukakin sarki a kansu sannan su ƙara yadda da cewa shin aikinsu ya karɓi ko kuma bai karɓi ba don yana daga cikin alamar karɓuwar aiki da suke gane cewa aikinsu ya karɓi ko bai karɓi ba idan suka yi kyakkyawan aiki sai su ga Allah ya yi musu wata ni'ima mai girma abin guda biyu ne har yanzu ma wannan abin akwai shi idan kai kyakkyawan aiki ka bauta wa Allah kai wa Allah wani gwaninta idan Allah ya tashi sai ya turo maka wani abin da baka taba tunani ba idan ka koma zuwa ga Allah sai Allah ya baka wata kyautar da baka tunaninta ko kuma ɗaya ɓangaren Allah zai iya jarrabar ka wannan kuma in Allah ya soya ya halakar da kai sai kai ta saba wa Allah kai ta saba wa Allah sai Allah yayi ta baka lafiya da arziki rana ɗayan Allah ya tashi sai cafke kai kama ka da azaba shi kuma ɗaya na farkon in Allah ya ga dama kana bautar Allah kana yin duk abin da ya dace kana yi wa Allah duk abin da ya dace amma sai Allah ya ta jarraba ka ya ta jarraba ka saboda wataƙila zuwa gaba ya tanadar maka ko kuma ya tanadar maka a aljanna ne ya ajiye maka in ka je ka aljanna za ka karɓa za ka ɗauka shi ya saka idan mutum yana samun ni'ima a koda yake ana so ya rinka fata da addu'an cewa kada wannan ya zamanto dalilin aikinsa na alkhairi da ya ne Allah ya bashi a nan duniya Allah ya ƙara mun cikin ni'imar da ya mun kuma kar Allah ya sa wannan ya zama shi ne ladan aikin da na nayi Allah ladan azumi na kar Allah ya sa wannan shi ne. ladan kaza ina kar Allah ya sa wannan shi ne yake turo min a duniya don haka a suna nema ne domin su ga karbuwar aikinsu shin aikinsu ya karbu ko kuma aikinsu bai karbu ba Allah madaukakin sarki ya samu dace mun gama magana Allah malaukacin sarki samu dace akwai mai tambaya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma inna nas'aluka alkhayra kullahu aajilahu wa aajilahu ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi aajilihi wa aajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh